wannan malamin shaqiq ya karɓa wannan hadisin shi kuma ga anas ga huzaifa bin yaman ko huzaifa bin yaman allah maɗaukakin sarki ya ƙara mishi yadda tarjamar shi ta gabata a hadisi na biyu ɗaya daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ne wanda ake kira sahibu sirrin rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sahibu sirri rasulillahi sallallahu alaihi wasallam domin ku annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba shi labarin dukkanin abin da zai faru a doron ƙasa tun daga zamanin annabi har zuwa tashin duniya annabi bai rage komai ba ya faɗa ma wannan sahabi don haka da ya ga wata fitina ta hudo cikin al'umma sai ya lissafa ya ce wannan ita ce ta biyu wata su dawo ta uku ta hudu ya kuma karantar da mutane yawan hadisai masu adadi waɗanda suke karantar da irin musibu da bala'o da za su kasance a kusan tashin kiyama yana da hadisai ɗari biyu da ishirin da ya ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya kasance sahabi goma sha bakwai suka fi shi yawan ruwayar hadisi shine na sha takwas yana da hadisi 220 domin samun cikakkiyar tarjamar shi sai ka duba littafin uzdul gaba na ibn al-asir juz'in farko shafi na 468 da littafin al-isaba fi tamyiz sahaba na al-hafiz ahmad bin ali ibn hajirin al-askalani juz'in farko shafi na 332 da littafin al-istiab na ibnu abdulbarri annamari juz'in farko shafi na 334 da littafin tajridu asma'i sahaba juz'i na farko shafi na 125 to Huzaifa bin yaman qala ya ce kuntu amshi ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam na zamo ko kuma na kasance ina tafiya tare da annabi sallallahu alaihi wa sallam fantaha ila su batsati ƙaumin sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tuke zuwa ga watan wurin zube shara jibji na wasu al'umma malamai suka ce asubata ita ce bagiran da mutane suke zube kayan ƙazamta shararrakin da aka ɗobo daga cikin gidaje ana zubewa ne a asubata wanda wannan babu shakka yake tabbatar muna ana nufin jirji kenan ko Hiyal al-mawdi'u allazi yurma fihi turabu wal awsaqu wama yaknisu wama yuknasu min al-manazil wato ana zube shara da kuma ƙasa da dai sauran abubuwan da aka tsinto na shararraki a cikin gidajen mutane to annabi sallallahu alaihi wasallam ya fike zuwa ga wannan sharan waton jebji fabala qa'iman sai yayi boli tsaye yace fatana haitu anhu sai ne yi baya daga gare shi waton yana kusa ga annabi annabi ya iso cikin sharan yana da buƙatar ya yi fitsari sai kasance bai tsugunna ba annabi ya yi fitsarin a tsaye to domin ku huzaifa ya san hukuncin dubin al'aurar mutum a lokacin da yake biyan bukata sai ya ja da baya ya ɗanyi nisa ga annabi sallallahu alaihi wasallam shina fatana haitu sai ne matsa wato ne ƙara yin nisa anhu ga annabi sallallahu alaihi wasallam fada'ani sai annabi ya kire ni ya ce zo wa kuntu inda aqibaihi sai na kasance gunduga digan shi sai dai fa wannan a kiyaye ba yana nuna huzaifa yana kallon al'aurar annabi ba za ka iya tsayuwa kusa ga diga-digan mai biyan bukata ko baka dube shi ba musamman idan ka juya ka bashi baya ko sai ya kasance kana kusa gare shi amma kuma baka yi dubi zuwa ga al'auran shi ba yace hatta faraga har sai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kammala fitsarin shi thumma ba'a wa masaha ala khuffaihi sa'annan annabi yayi alwala yayi shafa a kan huffofin shi guda biyu a wannan hadisin mun ji cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi fitsari tsaye ko to haka ma imamu malik ya kawo halaccin yin fitsari tsaye a cikin littafin shi na muwatsa to amma a ƙasar hausa ana cewa fitsari tsaye aikin kafirai ne ko idan dattijo ya ga yaro na fitsari tsaye sai ke duka ka kwaikwayon kafirai to babu shakka ba aikin kafirai ba ne annabi ya yi sa'an nan daga cikin sahabban annabi akwai waɗanda suka yi hadisi ne ingantacce duk da yake ummul mu'mini na aisha ta yi musun haka ta ce man haddasa ka annan nabiya sallallahu alaihi wasallam kana ya bulu ƙa'iman falatu saddiquhu ma kana ya bulu illa ƙa'idan ta ce duk wanda ya baka labari cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya zamo yana boli tsaye ta ce to falatu saddiquhu kada ku gaskata shi ma kana yabulu illa qa'idan annabi bai zamo yana boli ba face tsugunne to malamai sun ce wannan hadisi na Aisha ingantacce ne kuma hadisin Khuzaifa ingantacce ne to sai dai kamar sun yi karo da juna ko sai malamai suka ce hadisin Aisha ya taƙaitu ne ga abin da annabi ke aikatawa a cikin gida domin ko aisha ta fi kowa cancantar ta san abin da annabi ke yi cikin gida ko amma abin da yake yi waje matan shi ummahatul mu'minin ba mamaki yana iya fakuwa gari su kasance ba su san shi ba kamar irin wannan yin fitsari tsaye sai ya kasance a waje wasu gurare annabi na iya fitsari tsaye amma idan ya shiga ban ɗaki cikin gidan shi sai ya fitsarin tsugunne sai hadisan gabaki ɗaya su kasance gaskiya da fatar an fahimci wannan wasu malamai suka ce menene dalilin da ya sa annabi ya yi fitsari tsaye ɓangare suka ce yana da wata rashin lafiya ne wadda take ga buyoyin shi bai iya tsugunnawa to sai dai babu wata hujja da ta tabbatar da haka wasu malamai suka ce a'a idan ya tsugunna to zai kwaso kazamta ga ainihin suturar shi shi ma dai wannan bai inganta ba babu shakka